Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 11 ga watan hudu na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta ƙudiri aniyar ci gaba da yaƙi da masu haƙar ma'adanai ta barauniyar hanya. Za kuma ku ji abin da wani ɗan majalisa da wani masani a harkar shari'a ke cewa game da ƙudurin yin dokar amfani da kuɗaɗen da aka bari a banki fiye da shekaru goma ba tare da masu su sun taɓa su ba. Hakan zai ba gwamnati damar yin amfani da kuɗaɗen don yin wasu ayyukan raya al'umma. Shin ko kun san cewa idan aka ajiye idan mutum ya ajiye kuɗinsa a banki fiye da shekaru goma ba tare da ya waiwaye su ba za su koma hannun bankin Najeriya? Hakan ya sa 'yan majalisar dokokin Najeriya suka gabatar da ƙudirin yin wannan dokar. Shin menene ra'ayinku akan wannan batun? Abin da muke so mu ji daga gare ku kenan. Sai a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a muna fatar kowane lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Amurka ta ce Sam ba ta yarda da hujjar da Rasha ta gabatar a yau Talata ba cewa wai makamin gubar sarin din nan da aka yi amfani da shi wajen kai hari a Siriya a makon jiya an samu asali ne ko kuma ya samu asali ne daga ma'ajiyar makamai ta wani filin jirgin sama da ke hannun dakarun 'yan tawayen siriya din da kuma cewa wai ba sojan siriya ne da gangan suka kai harin ba jami'an hukumar tsaro ta amurka a hirar da suka yi da manema labarai yau a fadar ta white house a shugaban amurka din sun zargi rasha wacce babbar kawar shugaban siriya bashar al ce da laifin neman ɓoye gaskiya dangane da wannan harin ha kuma jami'an sun ce ita ma siriya ba ta faɗan gaskiya har yanzu game da makamanta masu guba da take da su duk da yarjejeniyar da aka cimma tun shekarar 2013 da ke cewa ta kwakwance makama. Kakakin fadar White House ta shugaban Amurka Sean Spicer ya ce shugaba Donald Trump ya ga hoton bidiyo na abin da ya kira abin damuwa wanda ya faru a cikin wani jirgin fasinja na kamfanin jiragen United inda aka ga ana jan wani mutum a ƙasa ana ƙoƙarin fitar da shi daga cikin jirgin. Wannan hoton tun sadda ya afka cikin hurumin duniyar gizo, mutane ke ta bayyana ra'ayoyinsu na jan haushi akan abin da aka nuna. Shi ne a yau Spicer yake gaya wa manema labarai cewa abin da ya faru ba daɗi, amma ba abin da ke buƙatar samun martani daga gwamnatin tarayya ba ne. Yayin da wannan ke faruwa ne shugaban kamfanin United Airlines, Oscar Munoz, ya sake jaddada goyon bayansa ga matakin da ma'aikatansa suka ɗauka akan wannan fasinjan. Wannan al'amarin dai ya faru ne a lokacin da masu jirgin suka nemi fasinjojin jirgin su bada kujerunsu, saboda an bada kujeru ga yawan matafiyan da suka fi karfin jirgin. Da yake kowa ya ƙi bada kujerarsa, sai masu jirgin suka zaɓi mutane hudu don karɓar kujerunsu, amma ɗayan sai ya ƙi. Wanda ya ne aka sa ma'aikatan tsaro suka zo suka yi ƙoƙarin ficewa da shi da ƙarfin tsiya. To muna baku labaran duniya daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. Ta wani bangare kuma yau talatan nan shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa Koriya ta Arewa fa tana neman rigima muddin ta ce za ta ci gaba da ta na kera makamin nukiliya har ma ya kara da yin kira akan China da ta tsawata wa ita Koriya din. A cikin kalaman da ya rubuta a dandalinsa na Twitter, Trump ya ce zai yi kyau idan China ta taimaka mana wajen shawo kan wannan matsalar idan kuma ba ta yi ba to mu za mu magance matsalar da kanmu. sai dai trump bai fayyace ainihin irin matakan da amurka za ta ɗauka wajen warware matsalar ta koriya ba sannan kuma trump ya ce ya shaida wa ma shugaban china ji jinping a taron kolin da suka yi a nan amurka a cikin makon jiya cewa china za ta fi samun damar cin moriyayyar ne cinikayyar da take neman kulla da amurka idan ta taimaka wajen warware wannan matsalar ta koriya ta arewa china dai ita ce babbar ƙasar da koriya din ta dogara akan tafe da kowace kasa a duniya abinda ya sa cibiyar nazarin harkokin wajen duniya take bayyana china a matsayin kasar da koriya din ta dogara akan ta wajen samun ci gaba a harkokinta na kasuwanci makamai har ma da abinci indiya ta ja kunnen makwabciyarta pakistan da ta kwana da sanin cewa muddin ita pakistan ta kuskura ta aiwatar da hukuncin kisan da aka yanke wa wani hafsan sojan ruwa na kasar pakistan da aka zarge shi da laifin leƙen asirin pakistan ɗin to wannan zai iya jefa duk wata dangantakar diflomasiyya ta kasashen biyu a cikin hatsari. A yau ne ministar harkokin wajen India Sushma Swaraj take faɗar haka a jawabin da ta yi a cikin majalisar dattawan kasar. Jim kaɗan bayan da 'yan majalisar suka dage sai an yi adalci a kan wannan. ba inda mai suna Kulbonson Jadhav wanda aka tuhume shi da laifin leƙen asirin ƙasa a can Pakistan, amma wanda India ta nace a kan bai aikata laifin ba. Ko a yau gwamnatin Pakistan ta sake jaddada hujjar yanke hukuncin akan wannan sojan na India Ta kuma yi watsi da cewa hukuncin yana matsayin kisan kai kamar yadda su hukumomin Indiyawan ke faɗa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da kasar Ghana inda gwamnatin kasar ta ƙudiri aniyar ɗaukan matakai na takawa masu haƙar ma'adinai ta barauniya hanya burki saboda irin barazanar da wannan sana'ar ke yi ga muhalli a daidai lokacin da 'yan kasar China su kuma suke taka tasa rawar a wannan sana'ar. Abokin aiki na Baba Yakubu makiri ya haɗa mana wannan rahoton. anti-galamsey campaign is on. Government has shown that it has the will and the capacity to stamp it out. President Akufo-Addo has said that he wants to be seen as the president. Ana ci gaba da yaki da haƙan ma'adinai. Gwamnati ta nuna himmanta a wannan yaki kuma shugaban ƙasa akufo ado ya nuna yana son ya kawo ƙarshen wannan abu kuma za mu ci gaba da tsari da muka yi ga wannan yakin ministan yada labarai mustapha hamid ke da yake bayani akan yaƙi da gwamnati ta kaddamar akan masu haƙar zinari ta rauniyar hanya hakar ma'adinai taɓa rauniyar hanya da ake kira galamse a ghana yana ci gaba da zama babban ƙalubale a ƙasar kuma yana lalata filayen noma masu wannan aiki suna amfani da sinadarai a cikin ruwa da mutane da dabbobi ke amfani da su wanda a cewar masana harkokin muhalli suka ce mugan sinadarai da ake amfani da su wurin haƙar zinari zai kai ga haifar da mummunan fari a ƙasar Ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun yi kira ga gwamnati da ta tashi haika akan wannan abu, wanda hakan ne ya yi sanadiyar yaƙi da gwamnati ta fara na kawo ƙarshen wannan lamari tsakanin watanni uku. mutanen ƙasar china suna taka muhimmiyar rawa a wannan sana'ar ta haƙa zinari ta barauniyar hanya kuma hakan ya yi sanadiyar mayar da 'yan china da dama zuwa ƙasarsu wadda aka same su a wannan sana'ar a wata wasiƙa da ake zato ta fito ne daga ofishin jakadancin China a birnin Accra ta ake wa gwamnati a ranar Litinin na cewar hukumomin ƙasar su ja kunnen kafofin 'yan jarida bisa ga yadda suke ɓata sunan mutanen China akan wannan sana'a in ba haka ba wannan abu zai iya yin mummunan tasiri akan alaƙar ƙasashen biyu. da yake tsokaci akan wannan wasikar da ta fito daga ofishin jakadancin China a birnin Accra. Ministan yada labarai Mustapha Hamid cewa ya yi. This matter is about the future of this country and therefore the Chinese threats or, or whatever it doesn't bother me at all. It's okay for them to also be seen. Yake wannan batu ne na rayuwar kasar Ghana ta wata rana don haka barazana da China take yi bai shafe ni ba. ya ce ba komai bane su faɗi ra'ayinsu ga wannan abu idan ka duba wani bangare ka ga cewar da a ce a can kasar china ne wani dan gane ke irin wannan aika-aikan su kuma 'yan china za su nemi sanin wani irin mataki gwamnatin su za ta ɗauka su kuwa masu wannan sana'ar haƙan ma'adinai ta rauniyar hanya suna barazana ne suna cewar mun zaɓe ka don ka taimaka mana don haka idan ka samu mulki ka ce za ka kashe mana aiki to ka sani zaɓenka da muka yi shekaru hudu na nan tafe kuma ta faru ta ƙare. Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, Majalisar Dokokin Najeriya na ƙoƙarin yin dokar da za ta ba gwamnati damar yin amfani da kuɗaɗen da aka ajiye a banki fiye da shekaru goma ba tare da masu susun waiwaye su ba. Wasu na ganin wannan kamar tauye haƙoƙin jama'a ne ake neman yi. To ko mai masana harkar shari'a da 'yan majalisar ke cewa za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Nasiru Adamu Ilhika ya haɗa mana. kudirin ɗibar kuɗin da aka jibge a bankuna da wa'in ma masu kuɗin sun mutu ko ko sun fita batunsu don yin ayyukan gwamnati masu muhimmanci da a yanzu ya kai karatu na biyu a gaban majalisar dattawan Najeriya na samun goyon bayan fitattun 'yan majalisar. Mr. President, my decision to leave the Labour Party for APC is supported by the leaders Nan ma sanata Omo Agege ne daga jihar Delta wanda ya kawo kudirin yayin da yake sanar da ficewa daga jam'iyyar adawa ta Labour zuwa APC mai mulki. Absolute support for the APC federal government led by President Agege ya ce zai yi dua mai yiwuwa wajen kawo kudurori da za su taimaki gwamnatin Buhari da ke alwashin kawo gyara a yadda lamura suka tabarbare a Najeriya. Sanatan ya ce akwai fiye da naira tiriliyan uku da aka jibge a bankunan Najeriya da masu su ba sa batun su ko koma rai ya yi halinsa. Don haka ya ce duk kuɗin da suka shekara goma ba wanda ya taba su sun zama tamkar ba mai su kuma gwamnati za ta yi amfani da su wajen gyara hanyoyi da samar da lantarki da sauransu. Alabashin masu kuɗin na gaskiya suka bayyana za a iya biyan su a matsayin lamuni da ruwa mai araha na kashi ɗaya da rabi cikin ɗari. Sanata Kabiru Marafa ya mara wa kudirin baya. Ni dai gaskiya a gani na duk da yake ba masani bane ni akan harkokin kuɗi amma wannan wani abu ne wanda ya kamata a bashi goyon baya. La'akari da wannan kuɗi ɗaya su kansu ga bankuna ai ba a gaske ba. Suna ne maganan kuɗi suna ajiye ne amma ai su bankuna suna amfani da kuɗi da. To maimakon bankuna sai amfani da kuɗi dan mutanen da watakila sun mutu wasu gumba ba a san inda suke ba me zai hana gwamnati amfani da su domin a ciyar da al'umma gaba al'akari la'akari da irin halin da mutane suke ciki yanzu duk abin da za a yi a taimaka ma jama'a ni ina ganin abu ne wanda ya kamata su kankan Najeriya ya goyi bayan shi to ni gaskiya na goyi bayan wannan kuduri kuma idan magana ta taso babu shakka zan goya ma wannan magana baya cewa gwamnati ta amfani da waɗannan kuɗi a mutane aiki idan masu suɗin sun zo eh, wallahi alhamdu sai a yi masu masanin shari'a barista zubairu na mama ya ce kudirin bai saba wa doka ba matukar dai aka yi amfani da shi ta hanyar da ta dace lallai idan har aka samu kuɗi a banki a ajiye ne shi kasa tohowa ya amfani da kuɗin har wuce wani wa'adin lokaci da doka ta kana ba ko ba a san mai kuɗin ba doka ta yarda da a ah, wannan kuɗi da zama na gwamnati a don aiwa talakawa da al'umma aiki da shi saboda kasarin waɗannan kuɗaɗe ko masu irin waɗannan kuɗaɗe da ba sa zuwa gaba gaɗi su yin amfani da kuɗaɗen su ta yiwu an san waɗannan kuɗaɗe ne daga ta haramtattun hanya so kasa samun ƙarfin zuciyan fitowa ga danganan su amfani da kuɗin. idan ma mutanen nan ba sa raye ne suna da magada waɗanda ya kamata su zo su waɗannan kuɗaɗen zai iya kawai a shiga hakkin waɗannan mutane. Idan na magaza ne wannan abu ne da daban akwai sharuɗar doka ta sanar da wadda za a sanar da hukumar banki a wata takarda daga kotu cewa idan mutum ya rasu ne ya bar magada ga sharuɗa da magada za su cika don iya samun wannan kuɗi su amfani da shi. Zuwa yanzu dai rahotanni sun nuna jami'an bankuna na sukar wannan kudaran da ba mamaki ka iya zama kancal ga yadda suke sarrafa irin waɗannan kuɗin. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hekaya. Shin ko kun san cewa idan ka ajiye kuɗinka a banki fiye da shekara goma baka waiwaye su ba za su koma hannun babban bankin Najeriya? Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ƙoƙarin da 'yan majalisar dokokin Najeriya ke yi na yin dokar da za ta ba gwamnati damar yin amfani da irin waɗannan kuɗaɗen don ciyar da al'umma gaba. Shin ya kuke ganin wannan batun? Sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafale kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa malama Maryam barka da yi. Barka ka dai malam shafa lai mai cice ka yau. Ah, malama Maryam wannan ah, na ga kaman halamun fa na ji daɗin wannan magana saboda dalili kuwa kam hmm. ai muna da mutane da yawa a wannan ƙasa namu Najeriya waɗanda suke da kuɗi ma'udan kuɗi. Hmm. ko da ai ubangiji ma ya ce in kana zaune da makoci kana da kudi a jirgi a ɗaki ya kamata ka fidda kudin nan ka taimaka wa makocin kan kagan shi na cikin halin yunwa to hmm. saboda haka har in muddin wannan abun da gwamnatin najeriya take son ta yi in dai zai kawo cin gaban talaka a wannan kasa namu Najeriya to eh. a gaskiya fi sabilillahi mu mun goyi bayan wannan abun ɗari bisa ɗari Allah ya taimake su kuma Allah ya ba su sa a kan wannan lamari da fatan za ku tashi lafiya Allah ya tabbatar da alheri na gode amma amin malam shafale yanzu kuma bari mu je Edo Hello Hello da wa muke magana daga Edo Kina magana da Muhammad Bello daga Auce Edo State To Malam Muhammad muna jin ka to gaskiyar lamari fi sabilillah wa sulihi wannan al'amari da yan majalisu suka ce za su dau mataki a kai ina ba da goyon baya ɗari bisa ɗari domin wa'annan azzalumai ne sun saci kuɗin mutane sun je sun ajiye talakawa na fama da wahala a najeriya To amma Malam Muhammad ai ba kuɗin sata bane ba kaɗai ke cikin irin waɗannan bankuna akwai na bayan Allah ma waɗanda wasu sun mutu ma ne wasu kuma sun dai ajiye su ne kawai. To, ba mamaki ana iya samun haka nan kan, amma domin Allah fi sabirin lawar rasuli idan mutumin da ya aje kuɗi ya wuce shekara goma bai ya su ba ai domin Allah to gaskiya bai damu da kuɗin ba. To Malam Muhammad Bello kenan mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai muna da sauran lokaci muna so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin ya kuke ganin wannan kokarin da Majalisar Dokokin Najeriya ke yi na neman yin wannan dokar da za ta ba gwamnati damar yin amfani da kuɗaɗen da aka ajiye a banki na lokaci mai tsawo mun samu kira daga Nasarawa. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Muhammad Awal daga Nasarawa. to malam muhammad awal muna jan ka wato wannan al'amari gaskiya ne amma kuma za a yi a yi adalci mm. saboda duk wanda yake da kuɗi a banki eh, an san shi inda yanzu eh, akwai akawun da foto da komai to amma gaskiyar magana mutum ajiye kuɗi shekara goma to gaskiya gara a taimakawa 'yan najeriya da wannan kuɗin mm. to Malam Muhammad Awal mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa kana lafiya? Lafiya tsalon Maryam Dauda barka da aiki. Barka ka dai to mice ce gudunmuwa ka yau. To kin san Hausawa Hausawa sun ce ra'ayi riga. Mm. haka yawa ni ana nawa ra'ayin banga dalilin da za a ce idan na ajiye kuɗi na a banki na shekara bakwai shekara goma a ce za a ɗauka a rabon wa ko a yi wannan harka da shi na gwamnati ba irin kuɗaɗen da ake karɓowa hannun 'yan siyasa waɗanda suke ajiyewa ko kuma da ake kwatowa a hannun su wannan yan magu da yake kwatowa me zai hana yan majalisar su ba da dama aiwatar da shi aiwatar kawa aiki a Najeriya amma sai kuɗin da ɗan kasuwa ka ajiye kuɗin ka shekara goma yanzu misali ni ba da damar zan ajiye kuɗi a banki shekara goma kenan sai a ce za a ɗauka aiwatar da shi gaskiya ni dai bana cikin wannan suka ba da damar ko kuma mm. goyon baya akan wannan kuduri na wannan gwamnati gaskiya wannan bai dace bai da haka haka an cutar da 'yan ƙasa an zalunce su. To Alhaji Musa Garo daga Kaduna mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je garin Dukko Katsina. Wa alaikum da wa muke magana. kai tsaye kuna tare da Muhammad Bello sabon da zakka daga Katsina Najeriya. Tun mallam Muhammad Bello kana lafiya menene ra'ayinka? Lafiya Allah Hajiya Maryam gaskiya ra'ayina bai kamata ba a ce dan kasuwa ko manomi ko kuma mai wata harka ya aje kudin shi sun shekara goma a cewa za a dauka a je a a ko bai tilmani sai ai wani abin shi. A'a hmm. kamata ai ai wasu kudin ba su a zuwa dole ka rika aje su a banki dan ba su a zuwa gida yanayin da muke tafi a Najeriya yanzu. ko ba mm. gaskiya ba to ra'ayi ke nan mai magana Muhammad Bello na gode to malam Muhammad Bello mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je Ondo wa alaikum salam malam da Allah ka dan rage sautin rediyon ka kira magana ne da Aliyu Abubakar to malam Aliyu Abubakar muna jan ka Bala Abu, Aliyu Abubakar kana kan layi kana tare da mu? Ina tare da ku ina jinki insha Allah. Yawwa to muna jan ka. Mene ne ra'ayinka? To ne ra'ayina kan wannan ni gani nake shekara goma ma ta yi yawa. Hmm. Kaji kuma. Allah ta yi yawa. Kamata yi a dawo da yi shekara bakwai ko shekara biyar. dukkan waɗanda suka je irin waɗannan kuɗaɗen Eh. in dai ba su yi amfani da shi ba kawai a fito da shi aiwa wa talakawa aiki to idan kamar kuɗin marayu ne fa to sai a yi bincike a san inda marayun suke a ba su hakkinsu mm. bincike ya kamata a yi idan na marayu ne sai a yi bincike a fito da shi a ba su hakkinsu duk inda suke to mallam aliyu abubakar kenan daga ondo mun gode yanzu kuma bari mu koma jihar edo magana na Dahiru Sale Borno State Martelo mai da ke da zama na Edo State. Tun Malam ɗahiru mai cicce gudunmuwar ka muna jan ka. Gaskiya in dai haka ya ka ba a yi wa talakawa da a sauran attajirai adalci ba. Hmm. Me yasa ka ce haka? abin da ya sa nake hakan hmm. kuɗin da ake kwasowa wurin 'yan siyasa wanda kwanan nan muna ji manya-manyan kuɗaɗen na mata da su za a yi wannan aiki. Na'am. amma har aka yi haka to ba mana adalci ba saboda To Malam Ɗahir mun so mu ji ƙarin bayani daga gare ka amma kuma waya ka ta tsinke kuma ma dai lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dakata a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Gine Conakry da ake ce ma Fegi Foot mai suna Antonio Suare wanda ya yi bayanin cewa zai kare shiryar da wasannin kwallon kafa na nafiyar Afirka na shekara ta 2023 wanda hukumar kwallon kafa ta CAF ko kuma CAF ta baiwa kasarsa wannan ko bayan irin mummunar sukar da dan kasar Zimbabwe Philip Shiyanguwa cewa da shugaban hukumar kwallon kafa ta kasashen kudancin nahiyar afirka ko zafa ya yi a ranar 8 ga watan abrilun da ya gabata inda ya nuna rashin amincewarsa da miƙa ma kasar kamaru a shekara ta 2019 da kuma kwadibuwar a shekara ta 2021 da kasar guinea conakry a shekara ta 2023 shiryar da wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka sai dai shi shugaban hukumar kwallon kafar ta kasar guinea antonio suare a lokacin da ya mayar da martani sani ya ce shugaban hukumomin kwallon kafa na kozafa na kudancin afirka ya kamata ya binciki tarihi tunda wannan kasashe da dama ne suka samu damar shirya wasannin kwallon kafa a wannan yanki yayin da kasar gine conakry da ta samu 'yancin kanta tun shekara ta 1958 ba ta shiryar da wasar kwallon kafa na nahiyar afirka ko ɗaya ba zo tuni dai aka fitar da jadawalin sunayen wasan kwallon kafa guda goma sha ta uku nahiyar afirka da ke bugawa a rukuni na ɗaya na ligue na ƙasar faransa domin lashe a wannan shekarar bakwai wannan tukuici na margayi mark vivian foye ɗan ƙasar kamaru a da wannan bajimtar ɗan ƙasar morocco sofian bufal ne ke rike da wannan kamben na shekarar ta gabata wane ne zai canje shi wannan za a sanar da haka a ranar goma sha biyar ga watan mayu ta wannan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai waɗanda za su takarar a wannan shekarar sun hada da Serge Ore na kasar Cote d'Ivoire sai Younes Belanda dan kasar Morocco da Riyad Budebuz dan kasar Algeria sai Farama Deduhu dan kasar Senegal da Karl Toko Ekambi dan kasar Kamaru da François Kamano dan kasar Guinea sai Benjamin Mukanjo dan kasar Kamaru da Steve Mune dan kasar Benin sai Shak Indoy na Senegal da Jean-Michel Sri dan kasar Cote d'Ivoire sai Giovanni Sio dan kasar Cote d'Ivoire da kuma Julio Tavares ɗan ƙasar Cape Verde sai Steve Yago ɗan ƙasar Burkina Faso. A da hannu kuwa yau ne karan battal na kwata final na wasannin kwallon ƙafa na club club inda zo kasance zakaruwa k'asashen su inda Juventus da Tiran da ƙasar Italiya za ta karbi bakuncin FC Barcelona ta kasar Spain sai Borussia Dortmund ta kasar Jamus za ta karbi bakuncin AS Monaco ta kasar Faransa. Ita ko hukumar kwallon ƙafa ta ƙasar Argentina ta kori Edgardo boza wanda yake shine mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar wannan ko ganin cewa kungiyar ta kasar argentina yanzu haka tana matsayi na biyar a yankin america ta kudu na neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na shekara ta goma sha takwas a kasar rasha sai dai har yanzu shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar ta argentina claudio tapia bai ba da sanarwar kowa ne zai canji da gardo boza ba a wannan mukami na mai horar da 'yan wasan kwallon kafa na kasar argentina haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a cewar wata kungiya mai faɗakar da jama'a akan matsalolin yunwa da ake kira fusenet a takaice a wannan shekara ta 2017 kimanin mutane miliyan 70 ne a cikin kasashe 45 za su buƙaci taimakon gaggawa na abinci tsananin fari da rushewar tattalin arziki na cikin kalubaloli da ake huskanta a kasashen amma su ma tashe-tashen hankula manyan matsaloli ne a kasashen lallai akwai muhimmanci a faɗakar da jama'ar cewa waɗannan kalubaloli mutane ne suka haddasa su in ji matthew nims mukaddashin darakta a ofishin hukumar bada tallafi ta amurka ta usaid wannan shine abin da ke faruwa a sudan ta kudu da najeriya da kuma yaman an ayyana wasu bangarorin sudan ta kudu da fama da karancin abinci a ƙarshen watan fabrairu a yayin da najeriya da yaman kuma ke kan hadarin fadawa cikin irin wannan matsalar a sudan ta kudu yakin basasar ƙasar da ya barke a cikin watan disamba shekarar 2013 sakamakon gwagwarmayar shugabanci tsakanin shugaba salva kiir da mataimakinsa rick mashar ya jefa ƙasar cikin yakin basasa an kiyasta mutane miliyan biyar da dubu ɗari biyar da suka kai kimanin rabin al'umman ƙasar suke fuskantar barazanar yunwa sakamakon rikici da mutane suka haddasa. A Najeriya kuma an kiyasta mutane miliyan biyar da dubu ɗari biyu su ne za su fuskanci karancin abinci nan da watan Yuni, musamman a wurare da mutane suka rasa gidajensu a jihar Borno. akwai alamomi masu nuna ana fama da yunwa tun shekarar 2016 kuma al'amarin na ci gaba a wasu sassa na jihar wanda watakila kungiyoyin ba da kayan agaji ba su isa a wurin ba a cewar director nims Mr. James ya ce Amurka ta ba da taimako kusan dala miliyan 386 tun shekarar kuɗi ta shekarar 2016 ga mutane da wannan abin ya shafa sakamakon rikice-rikice da ke faruwa a yankin kogin Chadi. Yemen kuwa sama da mutane miliyan goma sha bakwai suke fama da rashin abinci, wasu miliyan bakwai kuma na buƙatar agajin abinci na gaggawa. Daga farkon shekarar kuɗi ta shekarar 2016, gwamnatin Amurka ta ba da gudunmuwar dala miliyan 432 na kayan taimako ga Yemen, ji Mr. Nims. A Sudan ta kudu, Amurka ba ta jira ayyana yunwa a ƙasar kafin ta ba da taimako ba, kuma za ta ci gaba da ƙoƙarin biyan manyan bukatun al'umma don ceto rayuwar jama'ar ƙasar. amurka ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa a duniya ba da tallafi ga sudan ta kudu kuma ta riga ta taimaka mata da dala biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya tun lokacin fara yaƙi a ƙasar a cikin watan disamban shekarar 2013 ya ce amurka za ta ci gaba da ƙoƙarin ba da taimakon agaji ga mabukata a duk faɗin duniya a matsayin kyautatawa da kuma cin gajiyar arzikin amurka kai tsaye wannan shine sharhin muryar amurka na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To, Maryam Amurka ta ce san bata yarda da hujjar Rasha ba da ta bayar a cewa wai makamin gubar sarin dinnan da aka amfani da shi wajen kai hari a Siriya a makon jiya wai an samo shi ne daga ma'ajiyar makamai ta wani filin jirgin sama wanda yake hannun 'yan tawaye da kuma cewa su ba sojojin Siriya ne suka kai harin da gangan ba. jami'an hukumar tsaro ta amurka hirar da suka yi da manema labarai a fadar white house ta shugaban amurka din sun zargi rasha wace babbar kawar shugaban siriya bashar al-assad ce da laifin neman boye gaskiya dangane da wannan lamari sannan kakakin fadar white house wato sean spicer kuma ya ce shugaban donald trump ya ga hoton bidiyon abin da ya kira abin damuwan nan da ya faru a cikin wani jirgin fasinja na kamfanin jiragen united airlines a yau wato inda aka ga ana jan wani mutum a ƙasa ana ta kokarin fitar da shi daga cikin jirgin da ƙasa da ƙarfi A nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Franklin Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.